to masu kallon mu mu da dawowa daga wannan hutu na ɗan gajeren lokaci kuma kada a manta dai ana tare da mu ne a cikin wannan shiri na imamanci a cikin alkur'ani mai girma kuma kamar yadda aka sani da a wannan lokaci za mu buɗe layi domin amsa kiraye-kirayen ku kuma kafin mu je ga wannan insha za mu karanta saƙonni da ake turo mana ta hanyar whatsapp insha'Allah. akwai malama fatima bashir imam take ke cewa assalamu alaikum alwilaya muna jin daɗin shirye-shiryen ku allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma ma'ana allah ta'ala ya saka muku da mafificin alkhairi muna yi wa malam fatan alkhairi sako daga fatima bashir imam sai sakon malam bashir sokoto yake cewa assalamu alaikum alwilaya allah ya saka muku da alkhairi a gaskiya lamarin ahal beti a fili yake sai dai kawai mu ce allah ya yi mana maganin mayagun malamai waɗanda ke kange mutane da bin ma'ana ga bin gaskiya daga bashir ibrahim sokoto sai malam ibrahim ayuba funtuwa yake cewa salamu alaikum alulaya allah ya kara haskaka mana zuciyoyinmu akan al'amarin ahlulbaiti alaihi salam ya ba ku juriya akan wannan aiki da kuke yi ibrahim ayuba puntuwa tun sha Allahu muna godiya sai malam kuma sani jos shi ma yake cewa salamu alaikum alulaya muna jin daɗin shirye-shiryen ku allah ya saka muku da alkhairi daga sani musa jos sai malam abdullahi ibrahim sokoto yake cewa assalamu alaikum muna ƙara godiya da wannan ƙoƙari da kuke yi na bayyana gaskiya yanzu kam gaskiya ta bayyana kowa ya ganta duk yanda yake wasu kuma sun ma'ana sun kurumce kenan bebaye wasu daga cikinsu kuma wasu ba su da ma'ana za mu iya cewa ba su da rabon komawa zuwa ga gaskiyan kenan allah ya saka wasu malam da alkhairi allah ya gaggauta kwato mana jagoranmu daga hannun azzalumai to sai wannan sako da aka turo duk da shi kuma ba suna a jiki dai haka yake cewa assalamu alaikum allah ya kara karfafa ku don allah malam me ingancin maganan nan na ma'ana da salafawa suke cewa idan hadisi ya inganta fahuwa mutashabi ne ko menene nan ka rubuta to don allah malam duka waɗannan ma'ana hadisai ba su inganta ba ne ma'ana kamar alaman tambaya kenan ba su inganta ba ne in kuma sun inganta to wacce ibara ya dace kenan ko yake ɗauka wannan matsayinta don na ga ma'ana da sun raina mutane da suna raina mutane yau sai su kawo mana wannan maganan allah ya ganar da mu daga salisu isiyaku mando kaduna nigeria to insha allahu muna godiya da waɗannan saƙonni naku kuma muna nan muna sauraro daga gare ku to sai malam malam hamza al'amin jahu ne ke cewa to muna godiya ga alwulaya allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma ya kara karfafa mana ku baki ɗaya to sha'allahu allahu muna godiya sosai da wannan sakonni da kuke turo mana sai kuma akwai maman haida take cewa asalamu alaikum muna godiya allah ya ƙara hasken sani kuna yi mana ƙoƙari sosai kuma muna jin daɗin waɗannan ɗan shirye-shiryen naku allah ya saka muku da mafificin alkhairi daga maman haidar sokoto to muwa muna godiya kuma allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma allah ya bar ma'ana zumunci allah kuma ta'ala ya ƙara fahimtar da mu gaskiya kenan yake cewa sai wannan mai tambaya yake cewa daga abdulrahman tambaya ita ce waye imam imami yazi to wannan ba mu sani ba dai ko tambayan ne ba ta fita ba haka to insha Allah za a iya dada turowa domin mu fahimci menene ake abin nan kokarin ya zamto an nusa shi ga da shi kenan to insha Allah sai malam abdullahi ibrahim sokoto shi ma wannan ya turo yake cewa muna ƙara godiya da wannan ƙoƙari da kuke na bayyana gaskiya yanzu gaskiya ta bayyana gaskiya ta bayyana kowa ya ganta duk yanda yake kuma allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi kuma allah ya gaggauta kwato mana jagoran mu hafizahullah tun sha Allah mu ma muna godiya sosai kuma allah ta'ala ya saka da alkhairi sai malam ismail musa mun jibire ke cewa assalamu alaikum alwulaya hantsi leƙa gidan kowa murucin kan dutse ba ku fito ba sai da kuka shirya to wannan dai wani kirari ne daga <laughs> malam shi wannan malamin kenan allah ya kara mana kuma ya kara yi muku mana ya ne ya kara ku yi ta faɗa mana gaskiya mana allah ya karfafa ku ku yi ta faɗa mana gaskiya waye annabi da iyalan gidansa da sahihiyar hanya sannan ina yi wa babban bakonmu malam darul hikima barka da zuwa allah ta'ala ya saka da alkhairi daga ismail musa munjibir to muna godiya mu ma allah ta'ala ya saka muku da alkhairi sai malam muhammad haruna yake cewa salam ina yi ma malam godiya kuma ina son malam yake faɗin yani babin don shi ma zai kara sauwaƙewa wajen bincike mana a faɗi su ma'ana babi ɗin da aka abin nan kenan to insha Allah mu ma muna godiya kuma insha Allah malam yana jin ku na to insha Allah akwai malam Mustapha daga Najeriya kan layi assalamu alaikum alaikum salam to malam Mustapha barkamu da warhaka eh sakon da na faka na sanin su to to an samu matsala na network kenan insha Allah to sai saƙonmu na gaba shine daga daga malam abdulrazak yake cewa assalamu alaikum alwulaya malam gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryen ku a koda yaushe muna yi muku fatan alkhairi allah ya yi muku jagoranci amin daga naku a koda yaushe abdulrazak daga libya to mala muma mu ma muna godiya allah ta'ala ya bar zumunci baki daya sai malama fatima bashir take cewa tabbas wilaya ikon allah ce allah ya kara taimakonku daga fatima bashir imam sai kasal yani mai duniya kasai mai duniya yake cewa salamu alaikum alwilaya tv muna godiya ta musamman a gare ku baki daya allah ya kara ɗaukaka ku da fatan allah ya ƙara ɗaukaka ku to muna godiya allah ta'ala ya saka da alkhairi ya bar zumunci baki daya to insha Allah kuma na karanta wani abin nan na eh, kafin kira ya shigo eh, wannan zance da muke yi eh, cewa fahimtar wannan hadisi da kake ga yanzu sai su ce maka annabi ya yi wasilci da qur'ani ne da alayensa amma mu bi ƙur'ani don qur'ani shine limamin kowa da eh, kowa hadda su mai alayen alin annabi mm, su kuma a so su eh, wannan zancen da muke yi eh, ka sha ya ne musnad ahmad bin hanbal musnad ahmad bin hanbal wannan bugun risalar alamiya tahqiq shu'aibu arnaut mujalladi na goma sha bakwai shafi na dari da saba'in da biyu da yake bayanin wannan hadisi shi ya ce ƙala sindi ƙauluhu inni tarikun fikum ai ba da mauti jayid jayid yani bayan me mutuwa bayan zuba a thakalai ya yi bayanin su wane ne thakalai yace ahaduhuma akbaru huwal alkitabu li'annahu imamul kulli al'itra wa ghairihim littafi shine shugaban kowa hadda mai alayin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan babu shakka sai ya zo yake cewa har inda yake cewa to insha Allah afwan akwai malam mukutar daga zaria na'am assalamu alaikum hello salamu alaikum ga wata mala mala ibrahim mukutar barkan mu da war haka wa alaikum salam barkan mu da war haka hello hello muna jin ku muna ji to lalle network din yana ba mu matsala kenan sannan akwai wannan dan uwa din haka malam abdulrahman wannan tambayan ɗazu da ya turo ba abin nan ba haka to ya sake turowa yake cewa ma'ana yana tambaya ne dangane da imami hmm. wane ne imami a yanzu a wannan hali da muke ciki ah, haka yana ah. eh, ahsan nan ke son in jawo hankulan masu kallo don allah su muna hankuri wannan bahasin da muke duka tambayoyin da suke da shi jawabinsa zai zo to insha Allah akwai alhaji yakubu kamfani zangon aya assalamu alaikum salamu alaikum alhaji yakubu to lalle ba ma ji haka salamu alaikum to mu da waraka alhaji yakubu barkanku da wuni mu da waraka barka da wuni barka bismillah bismillah muna jin ku wa alaikum assalam wa rahmatullah muna lafiya ya kokari ya in zahadi eh alhamdulillah ba Allah ki kara imani amin amin malam da da hikima Allah ya kara imani Allah ya kara karfin gwiwa amin amin amin amin to muna godiya Allah kwato ba jagoran mu daga hannun azzalumai amin ya rabb ila ya amin to insha Allah muna godiya sosai allah ta'ala ya saka da alkhairi sai insha allah akwai malam ya haya shi ma yana kan layi assalamu alaikum assalamu alaikum malam ya haya to lallai akwai karancin abin nan kenan network din yana bamu matsala ba mu jin maganan wasu kenan haka to insha Allah zai zai zai zama sakamakon rashin abin na eh na idan ana kiran kuma an rage tv din da ke gaban kuma na idan ku rage tv din zai zamto mun fujin abin nan din haka zai zamto kila wani lokacin sakamakon wannan ne ake samun matsala haka insha Allah na. na'am eh, shi ne abin da nke fada yani wayannan jawaban su wane ne khalifofin annabi wannan zamanin wane ne khalifa tunda dai annabi ya ce muna lan yaftariqa eh, ma dama akwai qur'ani dole ne me akwai me ɗaya cikin wayannan khalifofin ne wa mm-hmm. duka wannan bayanin zai zo da dalili kuma in Allah ya so ya to insha Allah eh. sai sakon malam Abu Lukoro Kaduna yake cewa Al'ulaya muna ƙara jinjina muku Allah ta'ala ya ƙara ba ku kariya to insha Allah akwai malam Ibrahim a kan layi daga Najeriya Assalamu alaikum malam Ibrahim Assalamu alaikum Wa alaikum salam barkamu da haka Muna jin ku malam Ibrahim Assalamu alaikum Wa alaikum salam malam Ibrahim bismillah muna jin ku Malam Shafi'u barka da kokari. Barka mu da Ibrahim. barka da kokari Allah ya da Barka amin. Amin amin. Nake cewa lallai gaskiya dole ne wahabiyawa. Jai. Ki fada da alwilaya. <laughs> Saboda abin da yake faruwa cewa shine. Na. Lallai gaskiya ta fito. Gaskiya. To kuma eh, gaskiya. kuna da gaskiya to kaga gaskiya ba za su bari a gane gaskiya ba in har abin gaskiya ne ya kamata su bari ne a rinka kamar da kuke ake buɗe littafi ake abin su ma su fito na littafi suna cewa ƙarya ne ba haka abin da ake yi ba ko ba haka ba don haka muna roƙon Allah ya ƙara haskakawa wannan tashi amin amin to insha Allah Malam Ibrahim muna godiya tare da Malam Zuki duniya da lahira Allah ya tabbatar da diga digin mai kwato mana jagoran amin amin to muna godiya Allah ta Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi na'am yake cewa malam abu lukor kaduna yake cewa alwilaya tv muna jinjina muku allah ta'ala ya kara baku kariya na musamman daga abubakar ganye kaduna sai malam ahmad daga jos yake cewa allah ya kara muku juriya da dogewa akan kafafunku ma'ana akan ma'ana faɗakar da al'umma bayan allah kenan to insha allah akwai alhaji daga nijar insha allah a kan layi assalamu alaikum na'am assalamu alaikum wa alaikum salam alhaji barkamu da warhaka haka na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to barka mu da haka. wa alaikum salam wa rahmatullah bismillah muna jin ku kuna lafiya alhamdulillah ya aiki alhamdulillah alhamdulillah barka ne barka ne yau insha Allah sannan ku dai na buga ne don ƙara godiya kuma wannan shi ne karatu kuma waɗannan dalilan su ne dalilai yawa kuma babu shakka ban da kuke ambata wannan shi ne gaskiyar magana ko muna fata Allah ya mana jagora amin amin wanda yake da wani dalili wanda zai kawo ya fata wannan ko ya kauce da wannan to ya zo da shi gaskiya ne eh, muna fata Allah ya mana jagora amin amin darul Allah ya kara maka hikima afwan insha Allah insha Allah insha Allah afwan akwai malam Shehu baban Zainab daga Zaria shi ma yana kan layi assalamu alaikum malam Shehu assalamu alaikum wa alaikum salam barkamu da warhaka assalamu alaikum wa alaikum salam malam Shehu barkamu da warhaka sannun ku dai yawwa fatan inda ya zo Allah ta'ala ya koma da shi gida lafiya amin amin amin amin yawwa to gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryen da malam da kuke gabatarwa musamman irin su malam malaman da kukan gayyato muna to la shakka fi gaskiya muna jin daɗin irin bayanan irin bayanan da suke wayar ma da al'umman gari kai da wahajiyawa da amawa na gari a don koyarwa saboda ita wannan koyarwa na mazhaban ahalul bai abin da take nunawa su daɗin da muke ji suna sauke nauyin da yake kansu akan al'umma abin da ya rage na sauran al'umma ko su bi ko kar su bi ya rage nasu kamar yadda manzan Allah ke nan yi da'awa shi ma Allah yake kina faɗi ne na shi amma shi rawa na daga gare shi to kuma alhamdulillah Allah ta'ala ya saka muku kamar yadda kuke yi kuna fayyatar karatu kara kara mutum in ya ji ya yi amfani da shi don kanshi ku dai kun sauke nauyin ku Allah ta'ala ya koma da malam gida lafiya mu kuma Allah ta'ala ya kara ma abba lafiya Allah ta'ala kuma ya dawo mana da shi gida lafiya assalamu alaikum insha Allah malam shehu muna godiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi to akwai sako da muke dauke da shi ke cewa assalamu alaikum alwilaya ina fatan alkhairi a gare ku kuma kuna kokari allah ya sa ku cikin ceton ma'ana manzan tsira da ahalbaitinsa a tsarkaka muna godiya allah ta'ala ya saka da alkhairi baki daya insha Allah muna godiya dai kuma muna nan muna abin nan akwai kuma sako daga maman haidar sokoto take cewa assalamu alaikum gaskiya irin yadda kuke kawo asalin inda kuke ciro bayananku na to, insha Allah to insha Allah wannan kiranta ta yanke kenan take cewa assalamu alaikum alwilaya gaskiya irin yadda kuke kawo asalin inda kuke ciro bayananku wato yadda kuke kawo reference kenan yana burgewa sosai ka komai hasadar mai hasada ya yi kaɗan ya kushe reference ɗinku eh, a karanto maka karatu a nuna maka littafin da aka ciro da shafi eh, da matba'a da dai ta'aliki da sauransu to Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ya kara ku Alulaya tv ce ko na'am na'am eh kuna tare da Alulaya tv malam barkanmu da warhaka na'am barkanmu da warhaka kuna tare da Alulaya tv alhamdulillah alhamdulillah to na na na son a taimaka mu dan to lallai malamin dai bai kara bayani ba kuma sai ya zamto da an sami matsala kenan na network sai malam abubakar jirai ke cewa asalamu alaikum alulahi muna yi muku godiya kuma muna kara mika mu ga malam darul hikima allah ta'ala ya saka ya kara kuma hikima ya kuma kara dukufar da ku akan gaskiya da kuma tsoron allah allah kuma ya maida malam gida lafiya tun insha Allah muna godiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi kamar yadda kuke ta yi mana addu'o'i to insha Allah akwai malam salis labaran daga jibiya salamu alaikum wa alaikum salam malam salis. Eh, barkanmu da warhaka fatan kuna lafiya alhamdulillah Allah ta'ala ya sa ta shi lafiya amin amin amin amin amin kuma Allah ta'ala ya maida mun babban bakon mu lafiya insha Allah muna kara adda kuma Allah ta'ala ya fito mu da jagoran mu lafiya amin amin amin wanda ke tsare amin amin amin amin fata fata da kiri ga rauraya ci gaba ɗaya insha Allah muna godiya sosai na gode kure Allah saka eh, mu insha Allah Allah ta'ala ya saka da alkhairi malam Salisu Labaran na'am to insha Allah hmm. to malam sakamakon karancin lokaci kusan za mu ce minti biyu rage mana eh. ko za yi akwai abin da za yi ma eh. jama'a masu kallon mu eh to shine wannan zancen da muke ka kaji fa bayan shi wannan sande cikin ta'alikin da Shu'aibul Arnaut suke kawo yake cewa bayanin da yake ce fa alaikum mura'atuhu ba'di ilman wa amalan jayyid yani alquran ku kiyaye qur'ani hmm. wajen ilmantarwa da mai aiki wa hifzan da kiyayewa wa itirati kaga zai fasa waya eh, wa itirati ka annahu ja'alahum makamau maqamau yace kaman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sanya mai qur'ani da alayansa sune mai za su zamna mai a matsayinsa kama kana fi hayatihi alqur'an wan nabi kamar yadda cikin mai mm, rayuwa annabi Akwai manzo da qur'ani mm. yace kadhalika ba'dahu mm-hmm. alquran wa ahlu baitihi yace walakin qiyamahum maqamuhu maqamuhu fi wujub almahabbat wal walihsan soyayya kawai mujarrad soyayya kawai aki maulana kamar yadda manzon Allah a zamanin sa a lokacin da yake raye shi da qur'ani ne mm. to bayan safa sai ce qur'ani da alayansa sosai kam amma mai dole ba za a yi aiki da wannan ba ya ce su halayen manzan Allah kawai kamar yadda muke son manzan Allah kawai so ne su ma su amma mai lafil amal bi aqwalihim wa ara'ihim ba mu yi aiki me da zantuttukansu da aikinsu da sauransu ku gafarce ni masu kallo malam in ba zo kun malami ba abinda annabi ce aka yi riko da su ba za bata ba she ka zo ka yi wannan zance yani wannan izan baka yi aiki da zancensa ba ka bace ko baka bace ba in ya ce maka ga anya sai baka bi ba ka bace ko baka bace to wayan nan shi me ke buga ma wahabiyawa kai sai zo suna damun mutane lafi amal bi aqwalihim wa ara'ihim bal al marji' fi dhalika al kitab wa sunna <laughs> wallahu ta'ala mm. faqat littafi da sunna kawai maulana ga sunna zamanin me annabi ga sahabbai suna sallah bayan annabi kamar da muka yi zancen batu imamu ali amma sun manta yadda annabi ke sallah su kan suna mamakin yadda imam ali yake yi ya tuna irin sallah annabi hmm. wannan muke gaya ma to in ba wurin alil baiti za a koma ba akwai matsala gaskiya ne to insha Allah gafarta malam muna godiya kuma muna kara mika godiyar mu ga su ma masu kallon mu da suka ba da lokacinsu wajen sauraron waɗannan shirye-shirye da fatan kuma ana amfanuwa da shi wannan shiri haka kuma kada a manta dai insha Allah sati mai zuwa za mu kawo muku ci gaba na shi wannan shirin da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri a wannan rana ko mu ci a wannan dare wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu نحن شيعان القلوب واصطففنا للحروب قد جننا يا حسين عاشقنا يا حسين نحن شيان القلوب